Assalamu alaikum masu barka mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban mu. Mai suna babban yaya. Wannan marubuciya Amna ya Yakub ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda Wahida ta tsaya cak gabanta yana faɗuwa. Sake kallon ta yayi tunanin za ta taho da gudu ta faɗo kansa kamar yadda ta saba. Ya ga ta tsaya ko juyowa ba ta yi ba. Mashkur ya ce man ni za ka yi wa wulaƙanci ko? Za mu haɗu ne. Ina ma magana kana min wani irin zance. Cikin sauri babban yaya ya sake cewa a'a kai ki damu wallahi ƙanwata tana zaune a gidan. Dama ita ce mai kula da gidan shara wanke-wanke da duk ayyukan gida. Za ta kula da wannan. Gani nan zuwa. Ƙit ya kashe wayarsa na ya tashi ya fice da sauri. Gidan Umma ya nufa Dama ya yi tunanin zai samu karɓuwa ne a wajen Wahida, da babu abin da zai sa Umma ta gan shi yau. Amma tun da bai samu hakan ba, gara ya nemi ummansa ko ta ɗebe masa kewa da hira. Tana ganin fitarsa ta tsugunna a wajen ta fashe da kuka ɗaki ta shiga da gudu. Wayar inti da ta manta a gidan ita ta ɗauka ta kira layin Isan. Isan ta ce wa Hida, ya gida. Fashewa ta da kuka ta ce wai babban yaya ne zai tafi wajen ummi. ko magana bai mun ba ya tashi ya bar gidan saboda yanzu baya ƙaunata. isan ta ce ya zo ƙasar ne? Ki yi haƙuri bari in faɗa wa Umma ki shiru. Kashe wayar Wahida ta yi gaba ɗaya sai ta ji komai ma ya fice mata are. Girkin ma ba sa ɗorawa da ta zauna a wajen tana kuka. isan ta fito daga ɗakin su sai ta tsaya turus ganin babban yaya zauna a gaban Umma. Tana ba shi abinci sai su suke cikin nishaɗi. Ƙarasawa ta yi ta gaida shi sannan ta kalli Umma ta ce Umma Wahida ce take kuka wai baban yaya ya tafi wajen Ummi ko magana bai yi mata ba. Umma ta yi murmushi ta ce ki Ihsan. A hankali Ihsan ta juya sai da ya ga ta tafi sannan ya kalli Umma ya ce Umma tana kallo na ba ko sanin da zuwa bata mun ba. Shi ne na nuna mata da Ummi nake waya ni kuma da Mashkur muke magana akan Ihsan. Ya dage wai yana son ta. Umma ta yi murmushi mai ciwo duk da ya faɗa mata abin da zai sa ta ji daɗi akan maganar Mashkur da Ihsan Hakan bai yi tasiri a ranta ba ta bi damuwa da batun Wahida. Ta ga alama Wahida ba za ta sauya ba. Naufal ya daɗe bai yi aure ba, yana buƙatar kulawar matarsa. In banda itan ce ta same shi, ta tabbatar idan wata ya aurara tuni ya fara kula wasu 'yan matan. A jiya zuciya dai ta ce to Allah ya tabbatar da alkhairi son ka je ka kai Wahida takardarta. Cikin sauri ya ɗago ya kalle ta ya kasa magana bai yi tunanin wannan maganar daga bakin Umma ba. Haushin kansa ya ji da ya sani da ya sani bai faɗa mata laifin Wahida ba. Cikin sauri ya ce Umma don Allah ki haƙuri. Hannu ta ɗaga masa ta ce ka je ka yi abin da na ci kawai. Bai ƙara ce mata komai ba ya fice daga gidan direbin yake amma baya tare da nutsuwa. Ta yaya Umma za ta ce je ya saki Wahida? Ko ba ta san cewa sakin Wahida daidai yake da sakin zuciyarsa ba. Anya ko Umma ta san irin wahalar da ya sha akan Wahida? Har ya zo gidan ya rasa abin da zai aikata ta taƙameme. Falon ya shigo a nan ya ganta zaune kan kujera tana share hawaye. Wucewa ya ɗakin sa ya kwanta a kan gado, tare da faɗawa cikin duniyar tunani. Wani tunani ne ya faɗo cikin ransa, cikin sauri ya tashi ya nemi fifa da biro. Ya yi rubutu a ciki ya ninke takardar sannan ya fito daga ɗakin, kai tsaye wajen ta ya nufa. Ya ɗaure fuskarsa ya ce idan ban manta ba last time kin ce min in taimaka in sake ki ko? Cikin sauri ta kalle shi ta kasa magana. Ya kalli ƙwayar idonta ta yi jajir da alama ta sha kuka. Cikin kuka ta ce, ba na baka haƙuri ba. Dariya ce ta so kama shi amma sai ya yi fuska ya ce, lokaci ya ƙure Wahida. Akwai wadda za ta min abin da na rasa a wajen ki Har abada ba za ta iya neman saki a wajena ba saboda tana amfani da iliminta. Ga takardar ki nan. Ya ajiye mata takardar ya juya zai fita. Ewo, ta saka ta ce wallahi ban sako ba babu wanda za ka aura. Wallahi ba zan buɗe wannan takarda ba gara ma ka zo ka ɗauke abarka. Allah ban sako ba. Kuka take sosai tana faɗa masa hakan. Juyawa ya kale ta ce to idan kin gama kukan ki kulle min gidan ki tafi gidanku ni ma na tafi wajen masoyiyata. Yana faɗa haka ya fice daga falon yana ta dariya. Bai koma gidan Umma ba kai tsaye gidan Hajiya Anti wuce. Cikin kuka ta kira Uncle Usman. Yana zaune a ofis ɗin dadi ya yi tunanin intisar ce saboda lambar ta yi gani. Ɗauka ya yi tare da sallama sai ya ji shiru da alama kuka ake. Zaman sa ya gyara ya ce intisar me yake faruwa lafiya kike kuka? Cikin shashshekar kuka ta ce ba inti ba ce wa wahida ce. Uncle babban yaya ne ya sake ni gashi nan ya bani takardata. wasu Usman ya tashi tsaye cikin tashin hankali ya ce inna lillahi wa inna ilaraji un Inna lillahi. Kina ina yanzu? Ina gidana. Cewar Wahida cikin jan zuciya. Uncle ya ce ki je gidan ga nan zuwa. Dadi ya kalle shi ya ce me yake faruwa? Cikin dama Uncle Usman ya ce wai Naufal ne ya sake ta. Gaban dadi ya faɗi ya ce what? Mu je gidan bari in kira shi mu je mu da sauri. Cikin hanzari suka fita ko ofis ɗin ba su rufe ba. Suna hanya Uncle Usman ya kira babban yaya yana ɗauka ko amsa sa bai yi ba fara magana cikin faɗa. Ashe ba ka da hankali? Babban yaya da yake kwance a cikin Hajiya Ante ya tashi da sauri ya ce inna lillahi Uncle me na yi? Cikin faɗa Uncle Usman ya ce ni kake tambaya me kai to duk abin da kake ka bari ka zo ku ka same ni yanzu yanzu nan. Babban yaya ya shiru bai ce komai ba Uncle Usman ya kashe waya. Dadi ya ce da ba ka kira shi ba Usman. Na tabbatar laifi ta yi masa shi yasa ya kawo ƙarshen zaman nasu. Shi yasa ni ma ban kira shi ba ko ma menene mu je gida za mu ji komai ai. Uncle Usman ya shiru sai wuranci yake tunani tunanin irin yadda zai ɓata wa babban yaya rai yake ta yaya za a iya saki yarinya ya maida ta karamar bazawara. Babban yaya ya miƙe tsaye ya ce anti zan je gida uncle yana nema na da alama na yi masa laifi ban sani ba. Cikin damuwa anti ta ɗauki wadda ta ce a'a me za ka yi wa uncle ɗinka kai dai ka yi tunani me kai masa ko kuma in kira shi. Kwata-kwata babban yaya ya manta da batun wahida asali ma tunani yake irin daɗin da zai ji idan ya koma gida. Saboda ya san idan ta buɗe takardar da ya bata ta ga abin da yake ciki za ta ji daɗi kuma yau za su yi kwanan farin ciki. Saboda haka baya tunanin wannan karen yana da alaƙa da wahida. Girgiza kansa ya ce kar ki kira shi na san ban yi masa komai ba bari in je kawai. Tashi dai ta ce sai dai mu tafi, mu je gidan kawai. Fitowa suke dukkanin suka tafi gidan Umma suna zuwa shi dajiya anti. Suka ga kowa a zaune. Dadi, onkul, Umma da su Sa'id tare da ‘yan biyu kowa jiran zuwan da yake. Babban yaya ya zauna a ƙasa tare da gaida iyayen nasa dadi ne kawai ya amsa. Amma onkul Usman kawar da kansa gefe Mamaki ya sake kama babban yaya. Me ya aikata haka ne? Ɗago kansa ya kalle shi ya ce, Uncle gani me yake faruwa ne? Cikin ɓacin rai ya ce, abin da kai ka kyauta kenan, har me da za ta maka ka sake ta. Zaro da Hajiya ji da su Sa'id suka yi, ‘yan biyu kuwa sun fara kuka sai yanzu ne suka san dalilin taruwar iyayen nasu. Babban yaya ɗago kansa ya ya ce, Uncle, wallahi ni ban, kansa ba tare da ya ce abin zai ce ba, babu abinda da za ka faɗa min. ‘Yan biyu ne suka tashi za su wuce ɗaginsu ganin yadda ran iyayen nasu ya ɓaci, kuma ba sa masa faɗa, kuma ba sa masa faɗa a gabansu, amma yau idonsu ya rufe da masifa har sun fara yi masa. Umma ta ce, Alhaji Usman, ni na ce ya sake ta saboda iskancin wahida ya yi yawa. Uncle Usman ya ce kuma sai ya sake ta, yanzu kamar shi idan aka ce ya faɗa wuta sai ya faɗa. Kafin Umma ta yi magana sai ga Wahida ta shigo gidan hannunta a kaya tana rintuma ihun kuka. Ita kuka ‘yan biyu kuka su Sa'id jikinsu duk ya yi sanyi ƙalau. Wahida tana zuwa ta faɗa jikin hajiya anti tana kuka kwata-kwata ba lura da babban yaya da yake falon ba. Idan ta ya rufe take faɗin anti babban yaya ya sake ni wallahi ina son sa Allah ba zan dawo gida ba. Hajiya anti ta goge hawayen da ya zubo da ta ce ki yi haƙuri wallahi sai ya mai da ke ɗakin ki. Babban yaya ya shafa sumar kansa tare da dafi kansa sai yaushe ne Wahida za ta yi hankali. Dadi ya kalli babban yaya ya ce nufar karɓo min takardar. Babu musu ya karasa wajen Wahida ya zare takardar daga hannunta. Hajiya Adi ta zabka masa wata irin harara. Bai ji da ita komai ba sai ƙeyarsa da ya sosa. Ya ninke takardar ya rike a hannunsa ya ki basu saboda yana kunyar su ga abin da ya rubuta a takardar. Uncle Usman ya ce ka ba mu takardar aka ce malam. ka riga ka yi abin da ka ga ya dace ai sai ka ba mu takardar mu ga saki nawa ne babu musu babban yaya ya bashi takardar saboda ba zai iya jayayya da shi ba Uncle Usman ya buɗe takardar ya karanta abin da yake ciki gani ya an yi rubutu da babban baki cewa I love you so much baby Wahida Tsaki ya saki ya wata irin ajiyar zuciya ya ce ab Alhaji Allah ya shiri yarinyar nan duk ta ɗaga mana hankali Daddy ya karɓa shi ma ya karanta ya jijjiga kansa sannan ya kalli Uncle Usman ya ce, Mu je Alhaji Usman. Hajiya Hanti ta bi su da kallo, ta janye wa ida daga cikinta ta tashi ta ɗauki takardar. A fili ta karanta abin da yake ciki ta ce, I love you so much baby Wahida. Su Sa'ad ma suka yi murmushi suka koma ɗakinsu, ‘yan biyu kuwa Wahida suka kalla haushi ya kama su kamar su da keta. Ta sa sun yi asarar hawayensa a banza. Wahida ta ɗago da sauri ta kalli babban yaya ta gaina mata wani irin kallon soyayya ko kunyar su Umma baya ji. Wata irin matsananciyar kunya ce ta kama da ta tashi ta yi ɗakin Umma da gudu tana rufe idonta da tafin hannunta. Dariya sukanta suka yi mata tare da ‘yan biyu. Ganin hankalin su Umma baya kansa ya sa ya shafa sumar kansa sannan ya bi bayan Wahida ɗakin Umma. Yana shiga ɗakin ta ɗago kanta ta kalle shi. Cikin sauri ta tashi ta faɗa ƙirjinsa ta rungume shi tare da sakin kukan shagwaɓa. Sake rungume ta yi sosai ya fara magana ƙasa kata cikin raɗa. Ita kaɗai ce za ta iya jin abin da yake faɗa. Sun kuyo waye da kansa daidai sai tunkunan ta ce ki yi shiru mana ki yi shiru menene abin kukan. Kukan gaba ta sake sakar masa ta ce am tare da dukan faffaɗan ƙirjinsa a hankali. Murmushi ya sake rage murya ya ce ni ne ko ni ne ne miki laifi ko. Kasa ɗago kanta ta kalle shi ta yi tana ta mamakinsa dama babban yaya ya iya magana haka a hankali irin ta masoya kawai ɗaga masa kai tai ta kasa haɗa ido da shi cikin sai ka lallashi ya ce to ki haƙuri ba zan sake ba kin ji sake ɗaga masa kai tai ba ta yarda sun haɗa ido ba ya ce kin haƙura yanzu ma sake ɗaga kan tai murmushi ya ce ki yi magana mana a hankali ta motsa lips ɗinta cikin sira shagaba ta ce ni fa na haƙura ni ba kaman komai ba tunda ta fara magana ya zuba wa lips ɗinta ido yana kallo Wata irin kunya ce ta kama da mamaki ya gama kashe ta kamar ba babban yaya ba. Tunani ta fara ko dai ya manta a cikin ɗakin Umma suke. Babu yadda ta iya. Haka ita ma ta ci gaba da fiye masa. Kwata-kwata mutanen falon sun manta da su Umma ta kalla jiya anti ta ce antinsu bari in je toilet in dawo. Zuciyarta ɗaya ta kama handle ɗin ɗakin ta buɗe a tsaye ta gansa cikin wani hali. Cikin sauri ta ja musu ƙofar ta rufe gabanta yana faɗuwa. Ƙarar rufe ƙofar kawai Wahida ta ji, ta yi tunanin zai daina abin da yake amma sai ta ga ya ƙi dainawa. Cikin sauri ta ƙwace bakinta kallon kallonta yake da idanunsa da suka fara canzawa duk cikinsa ya fara mutuwa. Wahida ta kalle cikin tsoro ta ce kamar ƙarar rufe ƙofar nan fa na ji. Waye ya shigo? Kafaɗa ya ɗaga ya ce na son sani ni ban ji ba ma. Zaro ido tai baka ji ba. Yanzu yanzu in ji ƙara ka ce mun kai baka ji ba to ɗan buɗe ka duba ka gano mana waye wata irin dariya ya saki ya ce ni za ki yi wa wayo ke ke ki fita ki duba mana na san ma babu wata ƙara ƙofa da kika ji kawai kunnen ki ne ki je ki duba mana me bi ma ba sa falon ƙafafun da ta fara bugawa a ƙasa cikin shababa ta ce to ya ce ka biyo ni Allah sai dai ka duba ni na ce ka biyo ni Marmashi ya yaɗe hannunsa a ƙirjinsa yana kallon tece ce, Matata tana ɗaki, sai na ki Kin ga yanzu dai abin da za a yi shine tunda kin ce kin ji ƙarar buɗe ƙofa, kawai ki yi fuska ki fita tunda ai ba mu san waye ya shigo ba. Idan kina da kayan da za ki ɗauka ki je ki ɗauka kawai mu tafi gidanmu. Kanta ta ɗaga masa sannan ta nufi ƙofar ta kama hanta ɗin a hankali kamar wata ɓarauniya. ya hanta ta kalli Umma ta ce, Yaya, ya na ga kin dawo lafiya kuwa? Umma ta ce, Hmm. ‘Ya'yanki ne a ɗakin don Allah ki je ki faɗa musu su zo su tafi gida zaman ya isa haka. Ajiye Anti ta yi murmushi ta tabbatar akwai abin da Umma ta gani shi yasa ta faɗa haka. Ta ce yaya ai da kin faɗa musu tun da ke kin riga kin shiga. Cikin sauri Umma ta ce a'a a me zai maida ni kuma idan sun gaji da zama za su fito su tafi. Kafin Hajiya Anti ta yi magana wa ta fito daga ɗakin kanta a ƙasa sumsum ta wuce ta ga gabansu ta yi ɗakinsu. Umma ta kalli da ta yi ajiyar zuciya. Bata jima da fitowa ba shi ma ya fito hankalinsa yana kan wayarsa. Yana dannawa ya matse kamar ba shi ba. Umma ta kalle shi cikin ranta ta ce oh kamar ba shi ba ashe dai yaron nawa yana da lafiya da alama. Wajen ya ƙara so ya nasa sannan ya ce umma za mu tafi. To son Allah ya kai ku lafiya. Idan kun yi mantuwa ba sai kun dawo ba za a biyo ku da shi. Hajiya anti ta yi murmushi ba ta ce komai ba. A hankali ya tashi yana sosa kansa cikin kunya ya fice daga falon yana fita ya saki ajiyar zuciya. A fili ya ce, Allah ya sa dai ba su gane ba. A wajen motarsa ya tsaya yana jiran da Hajiya anti ta miƙe sai ta ce bari in tura ta su tafi ta faɗa kan tare da wucewa ɗakin su Wahida. Tana shiga ta kansu suna yi da sai dariya suke kamar ba su ba. A fili ta ce, yau 'yan zumuncin ne a kusa kenan. Wahida so. Wai da ta tashi ta biyo bayan ta hajiya anti ta kama wani da suka nufi compound. Kafin su karasa wajen babban yaya ya kalle ta. Ta ce kina amfani da magungunan da na baki ko? Cikin sanyin jiki ta ce ina yi anti. Hajiya anti ta ce to shi kenan ki dinga sha kullum kuma kar ki bari ya sani. Daga mata kai dai sannan ta ce to anti. Ita ma ta ce to shi kenan dota Allah ya kai ku lafiya ku dinga haƙuri kin ji ko? Wahida ta ce to Sai da suka kusa zuwa wajensa sannan ta sake ta tare da juyawa da kuma ta karasa wajen babban yaya. Da ya zuba musu ido tun daga nesa yana kallon su. Ya so ya ji me ake faɗa mata. Haka suke tafiya a hankali kamar ba sa so. Kanta a ƙasa har da so kusa da shi ta tsaya ta kasa da ido da shi kuma mamaki ya ƙi barinta. Wai babban yaya ne mijinta. Shi ne ya buɗe mata ƙofar ta shiga sannan ya rufe ta shigo suka tafi. A hanya ma kasa nutsuwa ta yi kwata-kwata ta ki kallon inda yake, sai windo take kalla shi ma nasa ɓangaren bai yi mata magana ba. Wani irin nishaɗi yake ji sai juyawa yake yana kallon ta yana murmushi. Yanzu kam yana jin kansa a matsayin kowane ango, abu kaɗan ya rage masa. Suna sawa gida mai gadi ya buɗe musu babban yaya ya yi fakin suka fito. Ya buɗe bud mota ya ɗauko wata babbar jaka. Mai gadi yana hango su daga nesa mamaki ya nashi shi magana. Ɗazu ɗazu fa Hajiya ya fita tana kuka kuma yanzu ikon Allah ga ta dawo lafiya. Dama an ce mata da miji sai Allah. Babban yaya ya ja kayan suka shiga ciki a falo ya zauna ya ajiye jakar a gefensa. Wahida kuwa tunawa ta ɗazun za ta ɗora abinci. Wannan abin ya faru ba ta ɗora ba. Da haka ta sauri za ta wuce kicin hannunsa ya saka ya kusko ta ta faɗo kansa. Kunya ce ta kama ta ta ɓoye fuskar da a ƙirjinsa. Kalanta ya ce ina za ki je ki bar mijinki. Cikin ƙaramar murya ta ce babban yaya zan dafa mana abinci ne. No kar ki komai ni ne zan yi mana. Waye ya faɗa miki amarya tana abinci? Cikin rashin fahimta ta ce tana yi mana to ni tun yaushe nake yi. Tun lokacin da ka tafi ka bar ni. Murmushi ya ce ai yanzu ƙafa ta ƙafarki ki buɗe wannan kayan tsarabar ki ce ke da ummi na taho muku da shi. Ya faɗa hakan cikin sirar tsokana, ɓata fuska ta ta ce babban yaya bana so. Mamaki ya kama shi yadda lokaci ɗaya take nuna take nuna kishinsa ƙarara da gaske dai tana son sa ita ma. Hannunsa ya haɗe waje ɗaya ya ce tuba nake ni wasa nake miki naki ne ke kaɗai. Cikin murna ta ce duka gaba ɗaya cikin akwatin ya ce yes ki duba zan je wajen mai gadi in dawo. Yana faɗa haka ya ajiye ta. a kan kujera shi kuma ya fito ya bar ta tana masu sauraro a nan zamu dakata cewa da kasancewa tare da ni maman al'amin